a mu da maraicen yau asabar 16 ko 15 ga watan ramadan hijira ta 1435 a hijira fiyayyen talikai muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna wannan masallaci na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda ke a cikin birnin sokoto kuma a shiyar folo kolof inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma mun san muna cikin suratu yunus wadda yake ajiya mun tsaya akan eh, ta ashirin cif za mu tashi yau ta ashirin da ɗaya insha Allah ta'ala to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون to Allah ya ce wa'iza a zakanan nasu rahmatan idan mun ka ɗanɗana ma mutane rahmatan wata rahama min ba da bayan da ra'a wata cuta masatum da ta shahe su izalahum sai ga su makarun suna makirci fi ayatina a cikin ayoyinmu malamai masu tafsir suna cewa wannan aya tana da sababin sauka wato annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da wahal da wahal su quraishawa a gare shi da shi da mabiyansa ta yi tsanani ya musu addu'a wadda yake ta kama su irin addu'ar da yusuf yawa mutanensa aka kama su da fari na shekara bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma aj'alha alaihim sinin ka sinni yusuf ya allah ka kama su ka sanya musu shekaru na wahala na rashin ruwa kamar irin shekarun da aka sanya ma mutanen yusuf to sai wannan farin ya same su to bayan wannan musiba ta shekara bakwai sai ya sallallahu alaihi wasallam cewa ka yi muna addu'a ai mu yan uwanka ne abu guda ne ya muna addu'a mun yi alƙawalin idan Allah ya cire mana wannan musibar to za mu yi imani to sai bayan an cire musu wannan musiba ta fari sai suka dawo ga halinsu wasu malamai da ce wannan shine sababin saukar wannan aya to amma abinda nake gani wannan ayar ko da yake wannan yana yin sabbin saukar kafin amma kuma takan haɗe dukkan yanayi irin na jinsin da ɗaliban kowane irin mutum dan adam yana da irin wannan nau'i sai wanda Allah ya tsare domin Allah subhanahu Ta'ala a cikin hikimarsa ya sanya hanyoyi biyu na jarabuwar ɗan adam waɗannan hanyoyin kuma su ne na sharri da khairi sharri duk abin da zai same ka ya ɓata ma rayuwa in ciyo ne in rashin ruwa ne in rashin lafiya ne in talauci ne in rashin haihuwa ne in waye duka wannan ibtila'i ne na ubangiji kaga wannan mai ɓata rai ne sannan akwai ibtila'i wanda yake wanda rayuwa tana shawarsa kamar a bashi mulki ko a bashi dukiya ko a bashi ƴaƴa ko a bashi wane ne duka shi ma hanya ce ta jarabuwar dan adam don haka Allah ya ce ga wata aya wa nablukum bil khairi bil sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un wato za mu jarabe ku da abubuwa na sharri da yawa kuma za mu da wasu al'amura kuma na alkhairi da yawa Allah ce fitna wato don jarabawa ne za mu jaraba ku da waɗannan abubuwan mu gani amma duk ku sani da wanda anka ba khairi da wanda anka ba sharri duka wa ila na gare mu za a mayar da ku mu yi muku sakamako na ayyukan da kun kai to galiban abin da ake so a abin da shari'a ke so duk inda mutum ya samu kansa a wannan ibtila'in da in bi sharri an ka jarabe shi in bil khairi an ka jarabe shi abin da ake so gare shi affabat alal haq wato ya tsaya akan gaskiya kuma ya yarda da abin nan jarbuwa ne daga Allah idan musiba ta same shi yarda jarabawa ce Allah ya masa yana son ya ya abin nan ya wanke masa imaninsa ya kuma auna imanin a gani zai yi hankuri ko ba zai yi hankuri ba sannan idan alkhairi an ka bashi na ni'ima to kuma jarabawa ce Allah ya mishi shin zai tsaya inda shari'a ta iyakance sannan kuma zai yi abin da shari'a ta ce ga waɗannan ni'ima ko zai ƙetare to galiban inda ake samun ɗan abin nan ake samun ɗan wani saɓani shi ne galiban 'yan adam in suna cikin tsanani ko wata musiba ta same su za su ɗauki cewa jarabawa ce Allah yake musu amma in su suna cikin wata ni'ima to za su ba jarabawa ba ce mutum yana cikin ni'ima zai kama yana da wani gata Allah yana son sa Allah yana jin addu'arsa Allah yana ƙaunarsa don haka ya bashi dukiya ya bashi mulki ya bashi wani abu bai tunanin jarabawa ce amma da ɗan wani abu ya same shi na sharri kaɗan ko fitina to za ka ganin su cike da hushi yana ganin kamar Allah ya ƙi shi Allah baya son sa in ya addu'a Allah baya amsa to duk waɗannan kurakurai ne guda biyu don haka ga wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman in aka bashi idan dan mutum Allah ya jarabe shi fa akramahu ya girmama shi ya bashi abin da yake so na ni'ima sai ya ce a ah, ubangiji na girmama ni Allah yana so na Allah yana ganin kima ta yana ganin girma na abinda nake yi na ayyukan alkhairi Allah yana amsa yana saka min nan duniya Allah sa dabban duniya ya bani lahira kuma haka nan ya ga yana cike da murna Allah ce fa amma idza um, um, menene fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani amma idan aka jarabe shi an ka kukumta arzikinsa an ce na arziki domin mahi yawa na dan adam sun ka gani kuma shi ya hira ta yiwa ga zukatan mutane arziki arziki arziki kowa samu arziki lokacin da ya samu arziki duk gani ka shi lahiya lauyake eh, abin nan Allah yana son sa yana yana yana kaunar sa to waɗannan abubuwa guda biyu jarabawa ce ta ubangiji wannan aya ko da tana maganar quraish kuma tana maganar dukkan ɗaiɗaikun mu kowane mai san inda ya samu kansa in alkhairi ya same shi to ga sanadi in sharri ya same shi kuma ga sanadi to gashi Allah ya ce wa idza nan nasa idan muka ɗanɗana mu mutane rahamatan wata rahama min ba'ad bayan darra wata musiba masathum da ta shahe su idza lahum sai ga su makarun suna shirya makirci fi atina ga ayoyin nan Allah ya ce idza azaqana da iza ta farko kuma can aka koma takararin wata iza wannan ba abin nan bane ba takarar bane wato kowace na ta matsayi ita wannan iza ta farko zarfiya ce amma ta biyu waton malamai na kiranta alfaja'iyya wato abin zai zo faja'atan kamar mutum ya ce kharajtu fa'izal asad bilbani wato da hitowa ta sai ga zaki a gabana kaga abin ya zo mai faja'atan to irin wannan ne idan aka baka abin da kake so na arziki maimakon ka gode nan take sai ka canza wannan ni'imar da mi da makirci ko da fasici ko da wani abu to waɗannan duka halaye ne na ɗan adam to allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ƙul ka faɗa mu masu irin wannan hali na makirci idan an ka ba su ka ce musu allahu asra'u makaran allah shi ya fi gaugawar iyawa da shiryawar makirci to nan an yi amfani da kalmar makaru abinda an makaru alkaidul khafi wato wata yaudara wadda a ɓoyayya shi ne makar mutum ya wata dubara a ɓoye don ya samu sa'a abin nan ya kama wani ko ya aibanta wani galiban abin nan yan adam ko kuma wajen shirya makaru mutum ka hanyar shirya zai dubi wanda yake tsaransa ko daidai da shi sannan zai shirya masa makaro galiban mutum bai shirya makaro ga wanda a sama gare shi kuma bai shirya makaro ga wanda a ƙasa gare shi amma nan gashi ubangiji subhanahu wataala ya mai musu ya ce qul allahu asra'u makaran Allah shi yake gaugawa iyawa shirya makirci abinda an ma'ana a nan waton um, abinda an ma'anar Allahu asra'u makarun ka ce fallahu asra'u firraddi ala makarikum Allah shi ne mai gaugawa mayadda da makircin da kuka shirya domin ka ku zama ku shirya makircin ya san za ku shirya kuma ya san da kuke shirya shi haka ya hi ku sanin hanyar da za shi biyo ya bata wannan makircin ko ya sakamka muku da abin da kuka aikata to wannan sifa ta makar malamai na cewa tana cikin sifofin allah amma na mukabala allah bai sifanto da su ba fil azal kuma ba sifofinsa ba ne na zati ko abin na sifofi na abin na fi'iliya a'a sifofi ne na muƙabala sifar muƙabala kuma galiban cikin alƙur'ani takan zo muƙayyadan la mutalakan to duk inda ta zo muƙayyadan to ba sifa ce ta ubangiji wadda ya sifantu da ita a yana yanta ne don ramuwa wato sifa ce ta ramuwa a yi maka karama abin da aka yi ma wannan kuma adalci ne ba abin nan ba ne ba abin ba wadara ba ce don haka nan yar uwarta irin kamar mantuwa Allah na cewa abin nan nasulla eh, sun bance Allah fa nasiyahum yammanci da su kaga nan ma'ana kenan ya ka musu da irin aikin da suke yi lokacin da makircin da sun ka shirya to Allah ya saka musu da irin wannan hanyar kuma shi ya hisu gaugawar sakayya ga abin nan tashi ta tabbata don haka nan yace asra'u makaran sannan kuma ba wannan ɗaya ba Allah ya ce inna rusulana haqiqan zanninmu. waɗanda mun ka aiko su tsare ku sune mala'iku waɗanda Allah ya ce inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun wato akan ku akwai matsara sune mala'iku akan akan yan adam Um, akwai mala'iku masu biye da su suna rubuce ayyukan da sun ka aikata kiraman katibin kuma marubuta ne masu daraja sannan ya alamuna ma taf'aluna suna sanin abin da kuke aikatawa to mala'iki ya san abin da kake aikata bale Allah subhanahu Ta'ala? da yake da kai da mala'ikun duka Allah ke tsare da ku wa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz kowace rai akwai mai tsaronta in mala'iku na tsaron ku to Allah na tsaron ku da ku da mala'ikun gaba daya don haka nan abin da kuke yi na makirci duka Allah yana rubuce shi don haka ya ce nan ah, inda rusuluna na suna rubuta ma na abin da kuke makirci gare shi kuma Allah zai bayyana muku shi ranar alkiyama wato ba nan ɗaya ba makircin har ranar alkiyama sai an ka karanta da kanka Allah ce ikirra kitabaka kafa bin nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka da kanka yau a baka karanta duk makircin da kai kana gani to Allah ya tsare mu to sai misali na biyu ga yanan tahi ci gaba wa'ir والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح آصف وجاءت وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من شاكرين فلما جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم فننبئكم بما كنتم تعملون to sai ubangiji subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi ambaci wata ƙadiyya kuma ukhra wadda ke ni'ima ce Allah yawa ɗan adam kuma a cikinta za mu ga yadda ɗan adam yake da aka yi masa ni'ima wadda zai godewa ko kuma ba zai gode ba wato da kuma irin jaraba da Allah za shi mishi a cikin ni'imar nan ya gani Allah ce huwallazi kuma shi au wannan ubangiji subhanahu ta'ala wanda yake yusayyirukum hil bahari yake tahiyar da ku yake gudanar da ku hil barri wal a cikin tudu da tekuna wato nan Allah subhanahu ta'ala yana son ya gwadi daga cikin ni'imomin da yawa dan adam yawa mutane akwai ni'imomin tahiye kuma tahiye nan bai bar shi akan kawafin ku ku yi ba a'a ya ba ku abin nan tunani da hankali na kirkirar abubuwan za su taimake ku wasu kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi muku su wato kamar dawaki ko hau jakkai ko hau da sauransu waɗansu kuma jirage ne da abubuwan hawa za ku kera da kanku ku hau to waɗannan duk ni'imomi ne na Allah subhanahu wata'ala to kaga a cikin wannan aya da farko sai Allah ya faɗa ya ce ah, yusayyirukum hil barri wal bahri wato kamar shi ke tahiyar da ku da kansa amma a cikin wasu ayoyi na daban Allah subhanahu wata'ala ya jingina tafiyar ga ga mutane wato kamar suke ke yanta da kansu kamar inda ke cewa falon ma kada musa al'ajal wasara bi ahalihi lokacin da musa ajalinsa da an ka sanya mai na sadakin aure na shekara tara ya kare an ka bashi armi sai ta da iyalinsa haka wasara an ka ce yadda tahi da kansa ba a ce an ka tahi yadda shi ba ko kuma nuna cewa cewa abin na fasiru fil ard ko yi tahiya a cikin ƙasa haka duk ana jingina abin nan eh, ikon tahiyar a kanku to irin waɗannan ayoyi duka abinda a ma'anarsu waton shi wannan aikin da an ka jingina ga kanku cewa fasiru fil ardi ma'ana ta bi mashi'atillah don haka nan da wannan da wancan babu wani ta'arud a cikin su duk ma'ana guda ne ta yadda kuke yi bisa ga mashi'a Allah har waɗancan na cikin ruwa ɗin da Allah ce yusayyirukum shi ma bi mashi'atihi don haka nan duk ba wani bambanci don haka nan ku tafi cikin ikon Allah da amincin sahil da a cikin teku a cikin tudu wal bahari da teku hatta har lokacin da kun kunka kun kuntum ka zamo hilfulki a cikin jirgin ruwa wato nan an suranta maka wata tahiya wadda ta fi hadari ga dan adam dukkan tahiya mai hadari ce tahiya ta kawahu tana da hadari tafiya ta abin hawa akan tudu tana da hadari amma tahiya cikin ruwa ta ta tudu hadari game da ke tahiya sama in ka bar kasa kuma ta yi haɗari da ka tahiya yi guda uku ne kowane suna da haɗari amma na wani ya hina wani to nan a wancan lokaci tahiya a cikin jirgin ruwa ta ko kowace tahiya haɗari bisa ga tahiya ƙasa don haka Allah ba da misali gare ta da mutane ya ce ku tuna wannan ni'ima da an kai muku ta tahiya a cikin jirgin ruwa hatta kuntum fil fulki har lokacin da kun ka zamo a cikin jirgin ruwa wajarai na bihim jirgin yana gudana da su kaga ga aya Allah ya ce eh, eh, abin nan iza kuntum fil fulki an ka ce kuntum amma nan sai an ka ce waje raina bihim an ka cire maganar daga inda take domin da an ce iza kuntum fil fulki sai an ce sai a ce waje raina bikum ya gudana da ku to Allah bai ce haka nan ba wannan don ya nuna ba ku kadai ba duk mai tahiya a cikin jirgin ruwa wannan abu na iya samun sa da za a faɗi wannan shine na daya ko kuma canza wannan wannan maganar ta koma daga abin nan eh, eh, ga gaiba don ya zama mubalaga ce baka nan kenan wannan aya tana nuna mana abubuwa guda biyu tana nunawar cewa akwai mubalaga a wannan wurin cewa wajen rayin da bihim har lokacin da jiragen nan sun ka gudana da su waɗanda ke cikin su ɗaya ɗayyabatin da iska wanda yake mai daɗi wato a lokacin da suke cikin jirgin ruwa suna tahiya sai allah ya sa iska wanda an mai lafiya ya zo yana ko da jirgin yana tafiya da hankali babu tashin hankali su ma kansu hankalinsu ya natsu wa farihu biha sai su yi farin ciki da wannan abin suke a cikinsa kaga wannan yar gajeren kissa da aka faɗa mana anan ta gwada mana abubuwa guda uku wannan za mu diba na farko na farko alwujudu hilfulk ga su a cikin jirgin ruwa sun shiga wannan shine na farko sannan jirgin yana gudana da su da iska wanda yake mai daɗi ba iska na tashin hankali ba sannan wa fari hube Ha! sun kai farin ciki farin cikinsu su don mene saboda suna ganin suna cikin jirgin ruwa ana tafiya wuri mai haɗari amma Allah ba su aminci da iska mai lafiya yana kura jirgin su ana cikin wannan to sai a samu su halaye uku irin da zama kishiyoyin waɗannan su zo don a jaraba su a gani Allah ya ce ja ja'at harihun asifan ana cikin wannan sai wani iska mai karfi na guguwa sai ya zo ma ya zo ma wannan jirgin yana kadata ko kuma ya zo ma shi wannan iskan sai ya canza iskan wanda yake ri abin nan rihin tayyibatin sai a canza ta a kawo rihun asifun ɗaya kenan sannan waje ahumul mawju min kulli makanin sai gu abin nan tagon ruwa ta zo musu ta kowace huska ga iska mai ƙarfi yana kiɗa jirgi sannan kuma ga taguwar ruwa taguwar ruwa ita za ta talabo jirgi da ƙasa wannan iska ya bugi jirgi da sama kaga abin an ka ce fafari hubi ha sai ya canza aminci ya canza ya koma mi ya koma tashin hankali Allah ya ce wazan sun ka yi zato ko kuma sun ka tabbatas wannan zanna tana komawa ga babin ta cewa zato ne ko kuma ai ta yakkanu sun ka tabbatar wannan iska da ya zo yanzu ya canza iskan can mai daɗi to lalle zai halaka su gaba ɗaya waton uhida bihim halaka za ta kewaye su gaba ɗaya jirgin ya noci aminci ya koma min ya koma wahala to cikin wannan hali Allah ce da ullaha sai su ya Allah mukhlisina lahu lahuddin suna ma ke addini gare shi duk abin suke kira na bauta ma Allah da shirki duk ya bace musu sai a dawo suna kira Allah shi kadai Allah ka fidda mu wato kai daga wannan musiba sun mance da duk wani abu wata dubara ta wani matukin jirgi ko wani duka ta bace musu wannan malamai na cewa yana nuna, ga wannan ayar da Allah ya ce mukulisi ne din yana nuna mana abubuwa guda uku na farko yana nuna cewa fidira ta dan adam wato Allah ya halicce shi bisa ga komawa zuwa ga Allah idan matsala ta same shi kowane adam ka gani duk wanda ka kangarare ko yake mai abin nan sakin hanya idan wani ya zo na musiba to za ka ga ya komo ga Allah kamar da dai duniya wani abu bai same shi na musiba ba wannan fidira ce wadda Allah ya sanya ɗan adam akanta sannan na biyu ya nuna wanda a cikin matsuwa ko yoshe ya kiraye Allah Allah zai karba masa ko da kafiri ne kuwa domin waɗanda a cikin jirgin ruwa asalinsu kafirai ne a ciki amma ga sun kiraye Allah kuma za mu ga abin da Allah zai yi musu don haka addu'a da wanda an mumini da wanda asalihi salihi da wanda kafiri duka yayi za a karba domin ga shaidan ma yayi an karba masa cewa Allah kai min jinkiri kada ka amshi raina sai tashin alkiyama ce ta hina na karba na yama a shi kaga wannan ya nuna kenan kowa da addu'a za a karba to sannan ya nuna cewa mushrikai masu shirk idan musiba ta same su za su mance da gumakansu duka za su mance da lata za su mance da uzza za su mance da hubal duka sai a komo ga Allah domin a wannan lokaci aikin da suke ciki ko abin suke nema taimako ya haƙarhin lata da uzza ya haƙarhin wani wanda ba Allah ba sai su dawo gare shi a abin nan kuma wannan ya tabbata a cikin kisoshi da yawa in kana karatu kamar kisar abin nan um, uban um, wannan mai sunan shi amrul hussein sahabin nan jalil ubansa lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoho ya tsoho sosai da gashin safari abin nan sai zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam iske shi yana zaune tare sauran sahabbansa yace a gwada mini muhammad aka ce gashi yace kai ne ke zagin kanmu. kana cewa lata bata da amfani uzza bata da wane ne bata da duka ya ta faɗa mishi ta zana mishi tace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai dattijo zauna ta kwan sai ya zauna yace ina so in tambaye ka kai abin bauta nawa gare ka ya ce ni ina da abin bauta guda bakwai su nake bauta makaka yana ganin kamar wata hikima ce don bai san abin aibi ba ne ina da abin bauta guda bakwai ya ce guda bakwai ce ya ce idan kana cikin yalwa da jin daɗi da farin ciki wa hake kira ya ce su nake kira sai in kira waɗannan muka guda bakwai ce to naji idan wata musiba ta same ka fa kamar rashin lahiya ta same ka ko rashin ruwa ko wata musiba da baka su ta bacin rai wa haka kira ce sai in bar su in kira wanda a cikin sammai ya ce to ya dattijo za ka kiraye waɗannan a cikin yalwa ka kyale shi sai musiba ta same ka tahi ba ka yi adalci wannan daidai ne sai da cije ce gaskiya ka muhammad ina ganin abin da ka zo shi gaskiya ne sai ce ashhadu an la ilaha illallah wannan muhammadur rasulullah wannan kisa hafiz ya fidda ta cikin al-isaba hi sahaba akwai wadannan kisoshi da yawa to ko shi za ga irin wannan idan abu ya same su sai su koma ga Allah to amma musiba wadda ta fi girma a wannan zamani namu ko kuma kwabin nan alqurunul mutaakhira wannan tauhidin ga wasu mutane ma an rasa shi na cewa idan musiba ta same su koma ga Allah wasu za ka ga in musiba ta same su sannan maza su mance da Allah gaba daya sai su koma ga wasu na kira kowa da abin da yake bauta ma wani dan bori ne da haka abin same shi na musiba sai ya san ma eh, abin nan inda ake bori ko kwankwan bilo ko ina wurin kai garawa sannan wasu ma hatta da addu'o'insu gaba daya in suna cikin musiba ba su roƙon Allah gaba daya za su komo sai dai su yi ta roƙon wasu bayi waɗanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala suna ganin waɗannan bayan za su tunkuɗe musu cutar ko kuma kiransu zai sa Allah tunkuɗe musu wannan cutar da yawa akwai irin waɗannan littafai da yawa har dai a cikin waƙe-waƙen ah, mutasawwifa za a ga suna irin wannan istighasa da wani Allah kila ina aituna ko ina tuna ko wasu baitutuka da wani ya rubuta dan kundi haka kamar a ce da la'ilu na tawassuli da ko istighasa da waliyai duka a ciki yana tawassuli da Ahmadu Rufa'i Ahmadu Rufa'i ne yana cewa bisayyidil badawi ahmad zuhurna ghausul wara wa huwa mujiru min al-aqabi um, ya ka abul asrar ya ka abul asrari ya kashi kurbati ya shaykhal arabi kaga mutum ya ce mutum dan uwansa bawansa ya kashi kurbat wannan musiba ce ba wanda zai tunkuɗe ba wanda a kashi falkuru ba ta sai Allah Allah shi ke tunkuɗe wa cuta duk abin da same ka na musiba ka kiraya wani to ka wuce iyaka ka yi gulo ka wuce iyaka ga wannan bawan Allah Allah yana cewa ya da'una min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu wa zalika huwa ad-dalalul mubin irin waɗannan mutane suna kiran wani Allah wanda yake ba cutar su idan ba su kiraye shi ba ba cutar su sannan kuma ko sun kira shi ba amfanin su Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika huwa dalalul ba'id wannan ita bata ce wadda an mai nisa ga hanyar gaskiya haka nan da musiba ta same ka duka komo ga Allah kaga mushrikan larabawa ga cikin jirgin ruwa amma musiba ta same sun koma gaba sun koma ga Allah Allah ya ce na mukhlisina na din sun yarda ba kowa mai fidda su a cikin wannan musiba sai Allah to amma sai Allah ya ce mana wasu ka ce ya ubangiji la in an jaitana idan ka tsar da mu min hazihi daga wannan ba su ma faɗi abin suke ciki ba daga wannan abin da muke ciki na musiba lanakunan na mina shakirin lalle mun yi ma alƙawalin za mu zamo cikin masu godiya ma Allah wato za mu yi godiya za mu zan mun barbauta ma kowa sai ka kadai to da ubangiji Allah subhanahu wataala ya tsayar da waɗannan mutane cikin jirgin ruwa sun cika alƙawalin su ko ba su cika alƙawalin su ba ga yanan Allah ce falamma anjahum lokacin da an ka tsayar da su wato Allah tsar da su izahum sai ga su ya bugu fil'ar suna ɓanna a cikin kasa suna wuce iyaka a cikin ƙasa bi ghairil haqqi babu duk wata gaskiya ai wato da an ce babu gaskiya ai tamarradan wa wa'ina da tsaurin kai domin sun san abin suke yi kuskure ne za kullu ga wasu da sun san abin ba daidai bane to amma galiba suna jin tsoro ko shakka ko kuma ganin ba daidai ne su dawo kuma galiban zaka ga wani lokaci ko da mutum ya san abin da yake yi bata ne abin nan ba daidai ba ne to za ka ga yana mishi kaikayin da shi bari wani lokaci zai ga kamar in yayi yarda da abin da yake a kansa bata ne to kamar shi bai gane ba wani ya ganar da shi don haka ya dawo akan magana wani ba akan wasa ba wannan shaidan kan gitta wannan da yawa ga abubuwa wani kuma zai ga a'a to idan ni dawo yanzu daga gabanar da nake akan ta ko kuskure nake kan shi wato kenan mallan wane da babana da kakana duka kenan sun tai akan bata zai ga kamar ya sa hannu ga cewa uwayensa da kakanninsa batattu ne to wannan kuma duk ba daidai ba ne ba abin nan ba hanya ce mai kyau ba domin uwayenka da malamanka suna isa kuskure da haka sai ka ɗauke shi kuskure ne suka yi amma yanzu gaskiya ta bayyana kuma ka daba a gaba sai ka yi musu roƙon Allah gafarta musu abin da sun ka aikata Tallace ya ayyu su ya ku mutane ku sani wa inna ma bagayukum hakika zaluncin ku da kuke yi ala an fusikum shi na bisa kanku wannan abu da kuke na zalunci duka akan ku zai koma bai shahuwa kowa in ba ku ba kuma mata alhayatar duniya ku sani rayuwa ce ta jin daɗin rayuwa ne na duniya kurum za ku shi ɗan lokaci kaɗan ya ƙare a wannan aya malamai suna bayani a wajen li'irabinta da wajen masaba guda hudu inda Allah ce ya ayyuhan nasu inna ma baga yukum ala anfusikum sai ce mata alhayatar duniya ana karanta da wannan mata alhatu da kamar da mai karanta ya karanta ya zama watan abin nan bai nasbi mata'a in an kai masa nasba sai ya zan masdari ne muakkad wato akwai fi'ili kenan muqaddar na tsakanin ai ma'ana kenan bagayukum wa balun ala anfusikum don haka eh, Zalumcin ku wabal ne halaka ne bisa ga kanunku don haka nan mata Alhayatu duniya ta tamatta'una mata Alhayatu duniya makircin nan za ku ji daɗi da shi gwargwadon rayuwar duniya ta ƙare shi kenan ya tafi bai zai muku amfani a lafira ba kuma ba zai tsar da ku ba ko kuma mashaba ta biyu yana iya wa zarfu zaman ne wato kenan ku ji daɗi gwargwadon zaman ku na jin daɗin rayuwar duniya ta ƙare ku je ku je lafira wasu na cewa a mata maf'ulun ne lahu don haka nan zai zama kenan la'ajali mata alhayatul duniya wannan makirci kuna sani kurum saboda jin daɗin rayuwar duniya abin za ku samu a baku shi kenan ku canye ya ya ƙare wasu mana karantawa da rufu a sama wato kenan mata'ul hayati duniya sai ya zama wuta da habari, don haka nan zai zama kenan bagayukum mata'ul hayati duniya don haka cikon maganar ala anfusikum sai ya zama ta bil masdar wanda yake takadirin sa kenan inna ma bagayukum ala amsalikum irin misalan ku kenan jinsin ku ku ji daɗi irin wada jinsin ku sun ka ji daɗi ku mutu shikenan kun kun kun ƙari? to Allah ka tsare mu to wannan aya akwai ruwayoyi da yawa da ke fassara kalmar nan da ta shigo a cikin su wato tun daga farkon magana inda muka yi magana makaru har zuwa anan wannan riwaya kuma khadif ya rawaito ta cikin tarihin bagadad daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala an ya ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama zunubai ko laifuka guda uku waɗanda ɗan adam ke aikatawa duk masu komowa ne a kansa yana aikata su suna dawo a kansa cikinsu akwai makar sannan akwai nakasu sannan akwai alvagayu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko wadannan ko wace aya wadda ke war wannan wannan bagayu eh, wannan bagayu manzo Allah karanta wannan aya yace inna ma bagayukum ala anfusikum zaluncin ku da wuce iyakar ku akan ku zai koma don haka nan kwayi abin da ya wuce iyaka to zai dawo a kansa sannan sifa ta biyu abin nan almakaru manzo Allah karanta cewa wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahlihi mummunar makari mummunar dubara wadda mutum ke shiryawa ya aibanta wani ba ta samu kowa sai mai ita haka nan lokacin da ka kulla magona dubara duk to za ta dawo maka haka hausa ke cewa abin nan sharri kare ne ko kuma sharri wato eh kare ne biyan mai shi yake yi makarinsa sharri kada ka yi sannan kuma ko da an yi maka da karama domin idan aka yi maka je karama kai maka zan mai sharri. kuma ko da hudu an kai maka ce to bari in rama guda ɗai in bar uku duk ka zan abu guda daga nan kada ka yi sharri kada ka yi tunanin yin sharri kada ka rama idan aka yi maka idan ka yi haka Allah zai tsare ka kuma zai zai hana wannan sharrin ya ya same ka ta uku ita ce nakas Allah na cewa fa manna kasa fa inna ma yankusu ala nafsihi to dan sifofin guda uku sifofi ne wanda ke mai so da duk yayi su za su komo masa haka nan kada ka yi abin nan mai yin makaru ko mai yin nakasu ko mai eh, abin nan bagayu ya baka shawa don musiba za ta dawo masa to Allah ce thumma ilaina marji sannan ku masu yin makaru da masu yin bagayu ilaina zuwa gare mu marji mako mako take wato za a mayar da ku a wajen mu duka wani na bi'ukun mu ba ku labari bi ma kuntum ta'malun da abin da kunka ka zan kuna aikatawa na makirce makircin ku duka mu bayyana muku shi sannan mu yi muku sakamakon sa kamar da cincin ta gare ku to ce gaba misali na uku ga nan إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأرض كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ثم والله يدعون to Allah subhanahu wataala sai kuma suranta mana wani misali bancin waɗannan na masu jirgin ruwa da ya gabata kuma wannan shi mana da hikima sosai don mu fahimce shi da kyawu Allah ya ce inna matsalar hayati duniya hakika abinda an misalin rayuwar duniya ita wannan da kuke yanta makirci da bagayu da na kasu saboda ita to ga misalin ta domin mahiyar mutane duka saboda duniya ne in ka ga makirci ya zo don duniya ne ba wanda zai yi makirci don ya samu lahira ba wanda zai bagayu don ya samu lahira ba wanda zai nakasu don ya samu lahira ko gaya ma makirci wani sharri to za a gan shi don duniya zai yi amma ba don ya samu lahira ko ka taba ganin an zauna an an kulla shairi don a samu lahira babu kuma yan kaddi ba cikin hikimar ubangiji duk aikin da ake yi na samun aljanna za a gan shi a sarari yake kowa ya san za a yi in karatu ne za a yi shi cewa za mu yi karatu kowa ya zo saurara in sallah ce sai an karin sallah duk an zo da rana kowa na kallo ka taba ganin an shari da rana sai dai da daddare a cikin dare sannan za a kulla ko da shari cikin dare ya fi karhi don haka Allah ya ce abin nan uh, uh, cikin kula uzu bil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqaba ka nemi Allah tsari daga sharrin dare idan yayi duhu domin sharrin dare idan yayi duhu sannan duk abin da an ma'abucin shari sannan zai samu karhi da lokacin hitowa a sannan barawo zai hito da dare ya yi kwana zai yi da rana tun so a kwana ke sai tsakar dare sannan ya tashi ya kurkure bakinsa ya shiga abin nan <laughs> gari kura ma mai kama abin nan awakin mutane sai cikin dare take ya kama su mujiya mai sata tsuntsaye sai cikin dare take ya tashi maciji ma cikin dare yake jin karfin hitowa ya sare wani yan siyasa suna mitin da rana a sai da daddare ya za <laughs> a kada wani ya za a ci da ruwa ne to duk wannan sharrin yana ciki to don haka nan ga abin da an misalin masu yin sharri don duniya Allah ya ce inna ma sane dai matsalar hayatid duniya abin da an misalin rayuwar duniya kama'in kamar ruwa ne anzalnahu da mun ka sauka mina sama'i daga sama wato ruwa sun ka sako daga sama fa lada bihi nabatul ard ruwan sun ka kwabu da tsiren abin nan eh, eh, ƙasa al-ihtiladu anan ijtima'u shay'aini aw ashya'in wato ruwa wani abu shiga gamu da wani abu wanda ba jinsinsa ba a kwaɗe wuri guda wato kamar a ce ɗatu ka san ɗatu ko a aka datu abu ne ake haɗawa wuri guda a kwaɗe ana iya abin nan eh, eh, a kawo masa a kawo bula a kawo hoce a kawo rama duk a game wuri guda a kwaɗe wannan ba shi ne ɗatu ba <laughs> eh? kwado in ji wato mu a yi ɗatu muke cewa lokacin ce kwado to fa khatara da bihi batul ard sai tsiran ƙasa ya gamu da waɗannan ruwan sai su kwaɓi wuri guda wato sun sabku domin sun iski tsire iri-iri ga tsirin tafasa ga tsirin abin nan zogala ga na hatsi ga na dawa ga na kowa ruwan sun sabku sun game duk da shi Allah ya ce tsirin nan sai shi hito kuma ku tsirin duka min ma ya kullun nasu bisa ga abin da mutane ke ci wal an'amu da dabbobi wani tsire mutane ke cinsa wani tsire kuma mutane ba su dabbobi ke ci wani tsire kuma za a ga mutane na ci dabbobin na ci to sai waɗannan ruwan sai su hidda wannan tsiren allah ya ce haka ƙasa za ta fitas hatta iza azat al-ardu a lokacin da ƙasa ta riƙi ƙawarta wato duka kenan ruwan sun sauko sun iske na batul ard shi ma ya hito ya yi tsiri ya hita abin bayan ƙasa ƙasa ta riƙi ƙawarta wato ma'ana ta koma kore shar in ka diba shawa, wannan shi an ma'anar kenan ta riƙi tsirenta kuma in ka diba nan da Allah ya ce min ma kullum nasu wal an'am kaga ashe rayuwar mutane da rayuwar dabbobi duka ta ta'allaka gami ga saukar ruwan sama da hitar tsiren kasa. in babu ruwan sama ƙasa ba ta da tsire rayuwa ba ta yi ta 'yan adam da ta mutane ashe kenan rayuwa gaba ɗai ta halittu tana ga ruwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce wata aya waja'alna min al-ma'i min kulli shay'in hayyin mun sanya daga ruwa kulli shay'in hayyin dukkan komi duk rayuwa ta komi tana nan ga ruwa duk abin da ke da rai nan duniya dai to yana da yana amfani da ruwa in ba ruwa kuma ba zai abin nan ba amma kuma kaga wannan rayuwa ta duniya ce rayuwa ta lahira kuma ba irin wannan bace kaga ubangiji subhanahu wataala ya faɗa mana rayuwar ƴan adam su ma a can rayuwar yan wuta su ma a cikin wuta ana hissan musu da nasu tsire suna ci amma ba ruwa za a yi su sauko cikin wutar su hidda tsirin ba a a wutar zahin ke hidda wannan tsirin ta ga sabanin ta duniya inda Allah ke cewa yana maganar zaƙum iccen wuta inna ha shajaratun ta kharuji fi asalil jahim uha ka ru'usu shayatin kaga su fi asalil jahim wannan iccen ke hita nasu amma muna a duniya ruwa ke hisuwa tare da ƙasa to ga misalin mu ci gaba da karanta misali har lokacin da Allah ya riki wannan ƙasa ta riki eh, abin nan ƙawarta az-zukhruf waton asali ne daga zinari ne da azurfa ƙawa ta zinari da azurfa an kwatanta wannan shuka da ita domin ni'ima ce wadda daidai da irin ni'imar zinariya da azurfa ni'imar ruwan sama da ni'imar da ni'imar abinci kai ma wannan ni'ima ta ruwan sama ta abinci ta hita zinari da azurfa domin ko kana tarshen zinari da azurfa babu abinci ina zaka sai mi zaka ci zaka ci azurfa ko zaka ci zinariya to ana cikin wannan Allah ya ce wa zayyanat ita kawa kasar ta yi kawa wa zanna ahaluha mutanenta sun kai zaton annahum qadiruna alaiha wato manoma sun kai shuka sai sun kai zaton annahum cewa su qadiruna alaiha masu samun iko ne akan ta wato kasar abinda kun ka shuka in gero ne in dawa in wane ne ya fito an yi girbi an yi maimai an yi noma an yi turbe abin nan ya yi zangarniya ya yi bununi ya hidda kai sosai abinda kuke jira kawai ku girbi ba kana ganin kana da iko akan sa ba kana ganin ba wani abu wanda zai zo ya canje shi babu murzuna mai shan hatsi ta mutu an yi ruwa masu yawa duk ba wani abu kana tunanin girbi dai kawai zane. shi an ma'anar kenan wa zanna ahluha annahum na alaiha Allah ya ce ataha amruna cikin haka sai wani al'amarin mu ko umurnin mu zo mu shukan nan gaba ɗai lailan aw naharan lailan da daddare auna naharan ko da rana nan au ta tanwi ce ba shakka bace waton sai al'amarinmu ya zo mata sadda mun ka ga dama inda daddare mun ka so mu halaka inda rana mun ka so mu halaka ba mai iya hanawa mun gane wannan ko shi al'amarin Allah ya zo zai zo Allah ce faja Allah sai mu sanya ta hasidan girbabba ko da sahi ka yi in cikin dare ne sai ku iske dut gona ta lalace gaba ɗaya ta bushe hacin sun lalace ko Allah ya sako fara ta canye duk geron gaba ɗaya ko ya sako wuta ta ƙone duk geron gaba ɗaya Allah ce ka allam ta gani bil amsi kamar da ɗaya ba ta yi kyawo ba a jiya kamar da ɗaya ba ita ce gonan nan da ka sani jiya ba mai kyawo ga ta kuma busassa gaba ɗaya wannan jarabawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yawa mutanen abin nan kisar da ya faɗa mana a cikin suratun nun ta wasu mutane da marowata ɗan da an ka ba gona ɗan da Allah ke cewa inna balawnahum kama balauna ashabul jannati iz aqsamu liyasdumunna hamus bihin wala nuna ku Allah ce fada fa alai alaiha qa'ifun min rabbika uh, wa hum na'imun fa asbahat kasarim tawaye gari baki kirin ta kone su waɗancan na sura marwata ne rowa ubansu ya mutu ya bar musu gona wadda ke gonar ta fadama idan aka yi taɓi duk talakawan garin nan za su amshi zakka ana ba su zakka to sai suka sai uban ya mutu sai suka yi shawara cewa to mu kan ba mu iya ɗaukar irin abin da baba ke yi a yi noma kashe ɗaya bisa uku duk ya ta ga mutane to ba mu iya ɗaukar wannan na haka nan mu yi shawarar ya za mu yi sai to babu abin da ya yi kada mu yi noma ko da mu yi taɓin hwadaman nan sadda mutane suke kwalke mu bari tun da dungu-dungu da sahi mu tahi mu taɓi abin mu ɓoye ko da sahi ya wa mun ruhe cikin ruhenu mun tahi musu an wace wato suna son kasabi hanyar obin su ta alkhairi to sai Allah ya kone ya kone wannan gonar gaba ɗaya fa asba har kasarim fa dau musbihin sun ka waye gari suna kiran junansu ani gudu ila har suka kuntum sarimin ku yi maza ku ta ku yi noma in masu noma kuke tun talaka ba zo ba ko da sun ka zo sun ka iske gona baki kirin har guda suka ce kai wannan ba gonan ba ce in abin nan eh, ina ne inna la mun bace hanyar gona guda ce a'a wannan gona ta ce bal na hanu maharumun an dai haramta mana alkhairin da ke cikin ta saboda mugunyan niyyar mu to irin wannan ne Allah yana jira mutane duk da su to nan shuka ta yi mutane na zaton kawai za su samu nasara su a shi kenan ubangiji ya aiko umarninsa da daddare ko da swahiya ta tahi ka Allah ta gani bil ams kamar bata waye gari ba mai kyawu da swahi Allah ce kazalika kamar haka nufassilul ayati muka rarrabe muku ayoyi daki daki don ku gane ko da za ku yi hankali kada ku bi duniya ku halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da mu wannan kwarai ga al'ummarsa har yayin rantsuwa ya ce fa wallahi lal faqara asha alaikum wallahi a nan gaba ba talauci nake tsoro gare ku ba Allah zai shinhiɗa arziki a cikin ƙasa shinhiɗawa amma abin da ke tsoro gare ku a shinhiɗa muku duniyan nan kamar wadda an ka shinhiɗa muku da ke gabaninku ku yi jayayya a cikinta ku halaka kamar waɗanda sun ka gabace ku sun ka halaka kaga wannan kuma ya same mu domin a wannan lokaci ba sadda duniya ta samu arziki mai yawa ba sadda mutane sun ka azzarta kamar yanzu ni ina iya da misali a wannan garin na san sadda kila a cikin garin sokoto ba ka samun attajiri goma ba goma biyar ba ka samunsu sannan kuma biyar ɗin nan ba ka samun ba ma maganar miliyan domin sannan ba kuɗin miliyan ake cewa ba jikka ake cewa domin na san sadda kuɗin da an manya duka dala sule biyu su aka man naira dubu sule biyu sannan sule biyu ɗin nan kuma in ka same su ana cewa dala mai daddale magana in ka samu dala ta ishe ka dut lalura ka ta yi ni kila ma hagobi hajji bi ma dalan nan guda amma za ka ga mutane sun yi yalwa sun yi natsuwa sun yi dogara ga Allah sun yi taimakon junansu a wannan lokaci a nan garin sokoto an yi wani dattijo dattijo ne kuma wannan ba wai almara ba ce haka ne tabbas yana da arziki irin na wannan lokacin to in kashe shi shiga garkarsa sai ka iske kuɗi shiga garkawa ba wai cikin gida ba ya kasa kuɗi kamar mai kasa gyada nan dala kashin dala nan kamar a dala nan dala nan guda uku can sule biyu can sule can sisi can taro can wane ne ga su cikin shiga garka ba mai tsari ya shiga cikin gida ya kuncinsa shi abin da sake yin haka nan yana aji waɗannan kuɗi ne wai idan saboda idan wani dattijo mai iyali ya je yayo yawo bai samu abinci bai samu wanda zai ba shi abu ba sai ya zo shiga garkan nan ya dibi waɗanda a daidai da lalurarsa ta yarda na shi ɗauka garin nan sokoto aka yi shi fa kuma ka gaji dattijo in ya zo ya yi yawo duk bai samu aiki ba ko bai samu ba sai ya zo can ah, bari je gidan shigewar alhaji sallama ke kira shi kowa ne ne ke wanda dattijo ya sani su sai ya zo kawai shigar ba ba sai ya aika yaro ba da shiga ta kashin kuɗi kawai sai ya ce to dala dai ta ishe ne sai ya ɗauka in sule ne ce a ah, sule ya ishe ni abinci sai ya ɗauka bai wuce sulen nan to kaje kaje inda aminci ya kai mutane a wannan lokaci sannan ni na san wani lokaci ina firamare a 1966 na cinci dala za na firamare dala dala sule biyu sannan babu ba ba fan sule biyu ne ni cinta ni ɗauko ina mura ni zo gida da zuwa na sai ni iske tsohuwa ta ni ce ga kuɗi ni cinta ta ce nawa ni ce a bai yiwa ba mai yadda waɗannan ne kwaɗe dai inda ka ɗauko su sai na aza kuka ni kuka gida ana aka kirawo tsohon aka waɗa mai gashi ya zo da zala ba a sayan da samu ta bace dala ni ta rantsuwa cewa can tattani aka ce a sai haka mani da wani yaron gidanmu aka ce ya bi ni kayan mu nan shi yammu kayan mu ta firamare na kohari waziri wat muna tana ce giya don allah bayan allah ko wanda yadda dala yaro tsinta har mu haka firamare ba a gwanda yadda ita ba ni dai na shige aka dawo da labbar sai da aka yi ba ana cigiyar dala kowa sai ce dala a da wuya ta faɗi sannan kisa ta uku a wani lokaci yana masallacin bello a cikin gari sokoto da idan aka tashi da masallacin bello za a ga dattijai sun yi tururuwa ba abin hawa sannan za ana kasuwa wannan yan dole ana tafiya ƙasa wani dattijo sai dalarsa ta faɗi sule biyu dala ta faɗi sai ya tsaya ya yi ta tono da akwai ƙasa da yawa bisa hanya kuma akwai wani al'ada da ake dore idan kuɗi sun haɗe sai a tara ƙasa ana nema kwazo sai ce mishi malam dattijo me aka yi sai ya ce wallahi dala ta tahwadi sai ce dala ta hwadi ya ce to Allah tsananta rabo sai a wuce tun bayan sallar juma'a aka tafi har asar ta yi an ka taso da kasuwa an ka dawo dattijon na yana tono bai gane dala ba kuma dattijo ya dawo ce mishi ah, dattijo har yanzu baka gane dala ba ce wallahi ban gane ba har yanzu to ka bar ma Allah shi daddalat la <laughs> yawa gare ta sannan to amma ka dabi yanzu da ga arziki za ga yaro karami an ce ya gina gidan miliyan kaza kuma ga su banki amma bai taba yarda da yana da wani abu ba wanda almajirin da ke zama bakin masallaci yana bara yana tsuwa haka zai tsuwa ka yanzu ma kudin hasun zan ma kazamtar mata wuce mata ta misali yanzu ba ruwan mutane da addini kana isai da addini saboda duniya kana isai da mutuncinka saboda duniya kana isai da komi naka saboda duniya in kahirci zai maidu ba ruwanka ‘ya'yanka ma kana iya bashe su a kashe a baka duniya ana ta faɗi cikin rediyo cikin jikan magori a ce wani ya sai da uwa ta yi yan gaskiya ne inda almara ce ban sani ba kaduna kana ji a cikin jikan magori ko wani ta bace an gano ta ya sayar dan wani to inda mutum ɗauki uwa ta yi sai za ka ba shi kuɗi wai tsira ko ɗan da ka haihuwa ɗan nan da ake ji cikin ni na tsammanin kila wani bai ɗauka ɗa ne ya sayar don ni wani ke jin ɗiya a cikin zuciyata to sai ga kila kowa ba haka yake ba so abin ya ɓaci don haka manzo Allah ya ce mana ba talauci yake tsoro gare mu nan gaba a shehe da duniya ta zama muna halaka kuma ga nan muna gani duk halakar ta same mu yanzu saboda wannan duniya ce Allah ka cece mu nufasilul ayati Allah ce muke rarrabe muku ayoyi haka daki daki li qaumin amma rarrabe su daki daki amma li qaumin ga mutane ya tafakkaruna masu tunani wato wanda ke iya gane gaskiya wallahu ya da'u ila dalil salam ku sani Allah shi na kiran ku zuwa ga gida na tsira gidan tsira ta ce aljanna wato Allah na kiran ku zuwa ga aljanna in kuna son aljanna to kada ku bi duniya ku bi hanyar da ta fi aljanna sai ku tsira ko kuma malamai na cewa nan darus salami wato gaisuwar yan aljanna yan an shiga wa tahiyatuhum fiha salamun wa yahdi man yasha amma Allah na shirya da wanda ya kaga wancan kira da ubangiji ya yace wallahu ya da'u ila darus salam an kira ne ama kowa yazo ya shiga cikin wannan darus salam amma wannan shirye suwa wa yahdi man yasha Allah ya ce wanda yaso so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda addaidaitatta ita ce abin musulunci ko kuma littafin Allah ko kuma gaskiya gwargwado da malamai suka fassara wasu ma sun fassara cewa siratul mustaqim Abubakar wa Umar radiyallahu ta'ala anhum to ci gaba lil lillazina ahsanu للذين أحسنوا الحسنى yayi ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون to wannan gida da ake kiran ku da shi daru salam shine aljanna kun shina samuwa ga wanda bai bi rayuwar duniya ba wadda an ka sifanta kamar ruwa ne sun ka sabko ko kuma gona ta yi kawa ta bushe shikenan an huta haka rayuwar duniya take wanda ya bi ta duka to bai samun wannan abu da ake daru salam Allah ya ce a cikin wannan darussalam lillazina ahsanul husna wa ziyadatu waɗanda sun ka kyautata aiki nan duniya sun ka yi aiki mai kyawu to suna da abin nan alhusuna a wani abu mai kyau a can mene abu mai kyau wani sun ce aljanna ce watan za a ba su wasu kuma sun ce lada ce wadda an mai girma wa tun suna da wani irin ƙari a ciki to wannan ƙarin za a ba su menene shi malamai sun yi ta bayanin sa da yawa Allahu alam sai dai kauli wanda ya shahara a wajen malaman ahlus sunna cewa wannan ƙari za a ba 'yan aljanna shine dibi ga huskar ubangiji subhanahu wataala a ranar alkiyama wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira fuskoki a ranan nan fuskoki ne masu ni'ima kuma suna masu dibe zuwa ga ubangijinsu kuma hadisai mutawatirai waɗanda an ka ruwaito ga sahabban annabi da talatin da wani abu suna tabbatar da ganin Allah a cikin aljanna haka malamai sun fassara wannan wa ziyadatun ganin Allah a cikin aljanna don haka na wanda ce akida ta ahlus sunna wal jama'a to suna da wannan aljanna kuma suna da ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun qatarun wata kura ba ta rufe huskokin su wala zillatun ko walakanci Allah ce ulaika ashabul jannati waɗannan sune mutane yan aljanna hum fiha khalidun waɗanda suka za a kaddar za su tabbata a cikin ta ba hito ba hito a ciki kuma ba karewar ni'ima a ciki والذين كسبوا السيئات والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك amma waɗanda sun ka bi duniya sun ka ɓace sun ka tara maka su zunubai da yawa ga nasu hukumci nan ta he Allah ce wallazi na kasabu ƙeƙo waɗanda sun ka aikata a ati mummunan ayyuka na makirci da bagayu da wane ne duka don a tara duniya ko ta a'a ta hanyar tsahe-tsahe ta hanyar komi wadda ake ta haukace yanzu wajen abin nan ko wani tsahi mutane na iya yi a ce ka samu abin nan eh, eh, ajiyar jariri ta dama ko ta hauni a matsahi ko ka samu jijiyar mutum ko ka samu wane ne ko ka je ka tono gawa ka yi wanka bisa ga duk mutane da na ta yi to irin waɗannan sayya'at don duniya ko tara su Allah ya ce jaza'u sayyi'atin bi misliha abinda asaka sakamakon irin wannan mummunan abu irinsa sa za a mishi hukunci gurgurdan irin nashi ko kuma wanda duk ya aikata abu wanda yake mummuna to za a bashi irin wannan mummuna guda bisa ga adalcin ubangiji ba za a kara mai nauyi ba wato laihin da kai duka za a baka abin nan zunubi guda saɓanin wanda ya aikin alkhairi shi za a ninka masa sau goma sau ɗari bakwai sau zuwa yanki wanda yake mai yawa to waɗannan mutane ka gane su Allah ya ce watar haƙuhum zillatun ranar alkiyama za ka gansu zillatun walakanci da ƙasƙasci ya rai huskokinsu ma lahum min Allah min asimin a wannan rana ba su da wani mai taimako min Allah daga Allah wanda zai kamun kafa gare su Allah ya yahe musu alkiyama babu shi da haka nan wannan walakacin zai same su faka annama ugushiyat wujuhahum eh, ka annama ka annama ka ce ugushiyat wujuhahum wato wujuhahum huskokin su ugushiyat an ruhe su da qir'an wani yanki min al na cikin dare musliman wanda an mai duhu wato huska su baki kirin wannan ko zama huskar baki ƙyan za su tashi ranar alkiyama ko kuma saboda ɓata huska da ɓata rai wato sun yi ginin ginin da abin nan da huska ranar lahira ko kuma za su tashi ranar alkiyama huskokinsu muzwadda kamar da cikin wata aya huskoki baki kirin zaka wanda ya aikata mummunan aiki don ya tara duniya to zai tashi ranar alkiyama huskarsa baki kirin abin nan wankan sai da yake yi da sai da yake duk ba ta sanya fuskar sai ya yi haske domin ya bata fuskar tunan duniya Allah ce ula'ika waɗannan ashabun nar su ne abokan wuta hum su fiha khaliduna ma hada wa ne a cikin ta ba a fidda su don haka nan mu ji tsoron biyar duniya kuma kada mu abin nan kada mu halaka to lokaci ya kuma akwai abin eh, akwai abin da ka tuna min jiya ko A jama'ar musulmi muna da wani ta zo ne ba ta zo ba don Allah akwai wata boyar Allah wadda tun shekaran jiya an kawo ta tun dokta na karatu kuma har an samu dan wani abu da za bata na taimako mace ce da ta musulunta kuma tana cikin matsala wadda an maimuni gaskiya tana shiyar na ne dambuwa ko a shiyar dambuwa Allah tana neman taimako a taimake ta fi su lillahi saboda Allah wanda ke son ya gane ta ko ga gidanta yana zuwa wajen su abuka a kai ta abin nan ya gani kuma wanda ke ba su saboda Allah sai a dan kewa abin da an ka tara sai a ba a kai mata Allah taimaka tana cikin matsala sosai ga ta da ciki mijin nata ya ya ya ta musulunta ya barta ya haita batunta so ko abincin da za ta ci babu babu inda ta zamnawa ma wani bawan Allah ya aje ta abin za ta sanya ga jikinta babu kuma ga tana azumi kuma ga ciki to muna fatar wannan musulunci nata da gaske take yi na kan nan mu taimake ta kada shi zan shaidan ya mata ya shiga cikin ta ya sami mata wani wasu wasi Allah taimake mu akawanta mai ta da to sanarwa ta mi kai da kasan gomi da ce eh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ah, malamai muna godiya kwarai da gaske da wannan wa'azi da kuka gabatar muna Allah ba ikon aiki da shi Allah ya sa mu yi tarayyar lada gaba daya ya sa sakamakon mu gidan kenan bayan haka akwai sanarwa da ta fito daga shugaban makarantar ma'ahadin madinatun nabawiyya wadda ke karkashin markazin sahara sokoto nan kewaya kula wato madina islamic academy a wato makarantar da ke ƙarƙashin jagorancin dr mansur wadda ke nan tsohuwar kasuwa tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ba'ad hukumar wannan makaranta tana shaida mutane cewa ta fara sayar da fom na wannan shekara kuma ana sayar da fom din ne a nan cibiyar ahlul baiti da sahabbai a nan tsohuwar kasuwa kudin fom din naira dubu ne kacal Allah ba mu ikon yin hidima a kan koyar da yaran mu addinin musulunci da tafarki madaidaici لتنبيه عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالآخرة سنذكرنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك